wayewar gari ce ta ran sha tara wata lahadi ke ran sha tara ga watan rabi'u mil'ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka komawa wasu madina jimada ne ko jimada mil'ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka komawa wasu madina shekara dubu kenan da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya daidai da safiyar ranar 25 ga watan ne ta shekara ta 2008 miladiya na annabi sako a jiya mun shiga karatu a cikin babi ko gaba da malam ya kulla da ke magana akan alamomin da ke nuna kyakkyawar cikawa da musulmi wacce ake sa ran Allah ya karbe shi da hannu biyu kuma ya masa mara balale ya tarbe sa irin yadda ya kamata wata sakamakon mutuwa da ɗaya daga cikin waɗannan halaye da mutum ya mutu a cikinsu a inda muka kawo na farko cewa malam ya ce furici da kalmar shahada sannan mutum zai mutu saboda annabi ya ce wanda kalmar shi ta ƙarshe ta zama la'ila ilaha illallah to zai shiga aljanna ka ku ga aljanna ba ta kowa ba ce ta Allah ne ya ko annabi kuma annabi ya ce zai shiga aljanna mutum na biyu ko alama ta biyu ita ce mutuwa mutum da ya yi da gumi a goshinsa ko kuma jibi a wani wasu ko wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mutuwar muni in dai ne tana bayyana ne da gumi na goshi al ahmad da tirmidhi suka fi da wannan hadisin imam tirmidhi ya hassana mutuwa ta uku wanda ke nuna alamar mutum ya kyakkyawar cikawa in dai musulmi ne mutuwa a daren juma'a ko kuma yinin juma'a saboda annabi ya ce ba wani cikin musulmi da zai mutu a ranar juma'a ko kuma daren juma'a a inda muka bayani game da ma'anar abin da ake nufi da dare na juma'a muka ce shine idan aka ce yau alhamis rana ta faɗi an kira magariba to an shiga daren juma'a daga nan har zuwa asuba an fita daga sanda alfijir ya fito zuwa kuma har rana ta faɗi to an shiga yin watan na juma'a an gane ko har gari ya waye sha ɗaya sha biyu ƙarfe ɗaya a daina sallar juma'a a dawo har zuwa rana ta faɗi to wannan yinin ne yinin juma'a an gane ku to duk wanda ya mutu a wannan daren na juma'a ko kuma a wannan yini na juma'a to shi ma yana nuna watan annabi ya ce mutum ba zai mutu a daren juma'a ba ko ranar juma'a illa wa kafin mahu fitnatul qabr sai Allah ya tsare shi ya kubutar da shi daga fitintunu da azaba da matsaloli da bala'o'i da watan abubuwan da ake hakuwa da su na tashin hankali na kabari to ashe kun ga mutuwa a daren juma'a ko ranar juma'a ga musulmi to wannan yana tsare shi daga wasu matsaloli na farko da ake fara faruwa da su ake fara faruwa da su jama'ar musulmi wannan hadisin yana nuna gaskiyar azabar kabari yana nuna gaskiyar fitintinin cikin kabari tun daga manzon tsira alaihi salatu wasalam ya ce ma min muslim يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر ashe kabari akwai fitina a cikin shi jama'a an gane wannan ko ga kuma Allah subhanahu wata'ala a Qur'ani yana cewa ranar alkiyama hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbi irji'un لعلي أعمل صالحا mata تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدكم الموت ‘yan iskan mutane fasikai marasa jin magana har sanda mutuwa ta zo ma ɗayansu kala sai ka ja buɗe baki ya ɗaga hannu yana tawassuli yana cewa rabbiyar jiko Allah ka bai da ni ka yi hakuri saboda na gane abubuwan da ne maka Allah ba kyau ba da rabbiyar uku la'alli a'malu salihan ina tabbatar maka Allah in ka bai da ni duniya wallahi tallahi zan ma aiki na kwarai shi ma tarar cikin abin da na bai ne sakaci bai ba zan gyara sai Allah ce kalla ayyana inna kalimatu huwa qa'iluha magana banza yake ba. ba za a mai da shi duniya ba magana banza ce kai da Allah ya tsirayar da kai shekara saba'in kana iskanci ba ka da aiki sai karta sai neman mata yau kuma kaga an karɓi ranka za ka yi tawassuli wai ka ce Allah ne da kai duniya za ka gyara duk waccan shekarun a kai ta ko ku gaba ɗaya ba a wa'azi ne shi sa ba ka gyara ba ana yi shi sa wannan aya da Allah a Qur'ani zai turke wasu ranar alkiyama ya zarge su zargin da za su yi dama. Allah ya ce awalam nu'ammirkum ma ya yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir wannan aya Abdullahi dan Abbas ya ce ranar alkiyama duk wanda ya balaga to ba yi da wani hanzari da zai ba Allah ya karba babu in dai ka balaga Allah ya kai ka lokacin da za ka yi hankali kai tunani ka balaga ko eh to in ka je gaban Allah ko dai ka yi da kyau a ka dama ka wuce ko kuma an samu tangarɗa to ba wani uzuri da za ka kawo Allah ya karba sai ya ce maka awalan amirku ashe ba mu da ku a duniya ba awalan mu'ammirku ma ya tazakkaru fi man tazakkar muka kai ka lokacin da duk mai tunani a ya kamata yi tunani a lokacin tun da ka taso ka taɓa gemun ka yadda ka san sallaye haka yake amma ka ga ga wani gashi ya fito a wurin ka ba komai ga wani gashi ya fito Mara ba komai ga gashi ya fito sannan kina nan zaune kika ga ga wani kurji ya fara fitowa a nonon kuma kin san mamani ana nan kaga kai mafarki ka fara zubda mani ana nan kika ga gashi kin fara haila to wani uzuri za ki gaya ma Allah kuma ya karba wani hanzari za ka bayar Allah ya karba awalan mu'ammirkum ma ya tazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akum an-nabiy ai wa aziyar ga yawo kuma ya faɗa kuma kaji jama'a kun gane ko saboda haka mutum bai da wani uzuri Indiya ya balaga ba abin da za ka faɗi a karba ko dai ka bi Allah ko kuma an je ka ga yadda za ka an gane ko to mutum san da mutuwa ta ɗauke shi zai ce rabbi rahim la'alli a'malu salihan fi ma taraktu sai Allah ce kalla ha kalimatun huwa qa'iluha magana banza yake faɗi dan me za a saurare shi ba wa min wara'in barzakhu bayan su kuma ga kabari nan na jira nan za su zauna cikin bala'i da masifa ba su yin gabas ga bango ya tarbe su baya za su yi ma bango ya tarbe su ba su tashi ɗaya ga itace kwamri. barzakun ce bayan sun mutu ga barzakun tana jira ila yau yau nan za ki ta zama har zuwa ran da za a tashi alkiyama abdullahi dan kasir ya ce wannan zaman da aka ce barzakhun kabari ake nufi ila yawmi shi shine ya tashi kiyama jama'a an gane ko wasu na ƙaryata cewa ya za a ce wai a cikin kabari a wata azaba saboda suna ganin hadisin bai zo min jumlatin mutawatir ba bai zo ta hanya barjik daga manzon Allah annabi ya ce to ma ya gaya musu cewa hadisin azabul kabari bai zo ta hanyoyi barjik ba wa ya gaya musu an gane ko wai sai ce an sa mutum gobe in ka buɗe ka tsara ganin shi za ka ga yana nan yanda to ta haka ake ganewa ai manzon Allah in ya ba ga Allah yana ba da labarin mutanen fir'auna annahu yuqraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adab safa da yamma haka ake gitta mutanen fir'auna kan wuta a kan wuta an gane safa da yamma wa mata ko sa'a ran da kuma za a tashi alfiyama to waccan gitta su da ake tsora su da ake kona su da ake safa da yamma a yanzu a ina ake musu wannan a kabari tun daga shi Allah ya ce wa yawma ko sa'atu ran da kiyama kuma za ta tsayu za a ce adkhilu ala fir'auna ku shigar da mutanen fir'auna a shaddal azab jama'a an gani saboda haka wata ran manzon Allah ya ce azabul qabri haqq azabul qabri haqq yace istairu billahi min azabil qabr ku nemi Allah ya tsare ku daga azabar kabari azabul qabri haqq istairu billahi min azabil qabr ku nemi Allah ya tsare ku daga azabar kabari kuma sai aka ja buɗe baki yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr da Allah Allah ya zo zai ta bakin makabarta ta yi ga wasu kaburbuka guda biyu Allah ya ji yadda shi ga bala'i da masifa ana ana musu na azaba shine maza Allah ya faɗi waɗancan kalmomi bayan nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun ya ce innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir sai ce kai innahu la kabir waɗanda kuka gansa a kabarin nan azaba ake musu ba wani laifi suka yi babba bai sa ake musu azaba ba sai ce ka ya zama babbacin da ya ja ana azaba ya aka yi ce fakana ahaduhuma yamshi bin namima su bai da aiki sai gulma da yawon ya tafi cintumu a tsakanin mutane tsuguni faɗi annalimanci bai da aiki sai annalimanci annabi ya ce ba ta da aiki sai ta ɗau magana ta kai ta ta ɗau magana ta kai ta shi ma haka an gane ko wa kana al-akharu la yastatiru min al-bawl dayan ko in zai fitsari ko ina sai ya tsaya ba abin da ya dame shi kowa ma ya hango al'aurarsa kaji abin da yasa ake azabar kabari yanzu wannan ba mutane suna ganin kamar ba wani laifi ne babba ba wa tahsabunahu hayyun wa huwa inda Allah hayyina wa huwa inda Allah azim kuna ganin abu ba kamar ba komai bane amma a wurin Allah ya ma wuce ne kuke ba saboda haka jama'ar musulmi azabar kabari gaskiya ce tun da gashi manzon Allah yana cewa ma min muslim mutu yawmal jumu'a aw laylatal jumu'a illa waqahu Allah fitnatul qabr ashe fitilar kabari gaskiya ne tun daga manzon Allah ya faɗi ko to mu'tazila ba su yarda ba an gani. mu'tazila ba su yarda da azabar kabari ba ba su yarda annabi Isa zai dawo ba ba su yarda da zuwan Ya'juj wa Ma'juj ba ba su yarda da zuwan Dajjal ba ba su yarda da cewa wata ran za a waye gari rana ta fito daga yammacin duniya ta gabas ba duk irin waɗannan adabi da manzan Allah ya ba da labari ba su yarda ba an gane ko duk wanda ya ɗauko wannan akida to ya zama mutane ko mutum ya ɗauko akidan nan tasu ta cewa aljani baya shiga jikin mutum ko kuma in ya shiga jikin mutum ba zai iya cutar da mutum ba da izinin Allah to wannan duk aƙida ce ta mutane tun daga farkon ahlus sunna har na ƙarshe ba a taɓa samun wanda a kwakwalwar shi ke inkarin waɗannan abu ba ko ya tunanin ba zai ba bayan annu da yaba. jama'a kun gane ko to amma da yake mu'tazila akwai takuwa akwai motsuwa a cikin kwakwalwarsu sukan auna abu ne da hankali yuqaddimuna al-aqla 'ala al-naqli su suna gabatar da hankali ne akan dalili akan hujja akan nafsi idan hankalin ya kalli abu suka ga ba zai yi ba to sai su karyata amma su ahli sunna yuqaddimuna an-naqla ala ala al-aql suna gabatar da abin da aka ɗauko a qur'ani da sunna da aqwal sahaba su gabatar da shi akan hankalin su abin da hankalin su ke tunani jama'a kun gane wannan ko Allah kyauta wannan hadisi al-Imam Ahmad da Tirmidhi suka ruwaito shi da sanadi kuma kyakkyawa harabi'a alama ta hudu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa a malam yace al-istishhadu fi sahatil qital mutum ne sa'ar yin shahada a fagen fama wurin yaƙi dan daga addinin Allah sai mutum ya sa yin shahada a kashe shi a wurin jama'a an gane ku. annabi yana cewa duk wanda ya mutu bi jihadi ba sannan zuciyar shi ba ta kwaɗayin yin jihadi ya mutu a haka to ya mutu da wani yanci na munafunci a zuciyar shi an gane ko saboda haka jama'ar musulmi zuciyarka ta rinka kwaɗayin yin jihadi in har ba a taɓa jihadi da kai ba to ta rinka jama'a an gane ko amma kuma ba daidai bane mutum ya rinka ɗaga hannu yana cewa Allah ka kawo jihadi saboda nassun hadisin manzon Allah da annabi ke cewa la tatamannu lika al-adu was'alu Allah al-afwa wal afiya kar ku rinka roƙon Allah Allah ka hada mu da makiya a'a an gani amma zuciyarka na son ta jihadi in Allah ya kawo da kanshi ayi amma ba kai ne ka roƙa ba dan jihadi ba sai ka roƙe shi ba in bai taso an gane ko ko ka shirya ko baka shirya ba zai taso ne kawai to zuciyarka ta rinka sa rai da kwaɗayin yin jihadi in baka taɓa yi ba kuma jihadi na nan har duniya ta tashi ba ran da aka soke shi tura suna ƙoƙarin cire duk ayoyin da suke maganar jihadi a ƙur'ani suna cewa wannan ayoyi ne na masu ɗaurin ra'ayi a musulunci ayoyi ne irin nasu da su suke ƙoƙarin kawo tunu da wannan ƙunar baƙin waken da sauransu a musulunci saboda haka lallai masu wannan tunanin cewa akwai jihadi a yau to tura suka ce ba za su bari su zauna lafiya ba kwanan nan har taro suka yi a ingila da 'yan ɗariƙa da ɗan ƙadiriya aka tattara su wai su ne musulmi a duniya wallahi tallahi yanzu gidan kadiriya da ke kano ba ku jin ya fashe ba ku jin rigimar da suka yi saboda wanda ya je a cikin gidan ya dawo kuɗin da aka bashi da ya dawo kawai shi na ya shuru to sauran kuma ya fito da kuɗi araba ya fito da kuɗi araba shuru an zo za a yi hawan bi suka ce a wani wannan kuɗi da ka zo da shi mun ko nawa mun jira mun jira mun ji kayan shi sai ce eh kai shekaru wani ya ɗauke kai kai ko wani ba su da ka dawo ne muka ji shuru kai kuma nan gwamnatin jiha a madadin mu ta baka aiki na kwangila nawa ka sama wa ka gaya ma mun yi shiru yau sai ni na je na samu kuma ni sai ku zo na abu ku je ku ji labarin yadda aka yi hawan mauci ne ɗan kadiriya da dan ba aka tashi dambe sosai to an je an gauna da yahudawa a ingila da sarauniyar ingila an tattauna a kan cewa a yau dai a duniya ba waɗanda yahudawa da turawa suke ganin matsala sai waɗanda ke kiran kansu Habiya 'yan salafiya saboda haka suna neman haɗin kan 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a su ba su haɗin kai a kan wannan abu da ya shigo cikin musulunci za su kawo musulunci ɗan ɗariƙa suka buɗe baki suka ce dama abin da mu ma muke roƙo kenan a taimaka mana kar a lalata musulunci ba ɗaya amma waɗancan mutane ai ƙoƙari a rusa su mu abin mu yi namu musulunci jama'ar musulmi a cikin wannan akwai hankali gashi nan wai har a yada ku bari wani musulmin duniya su ji wai bature ne zai kawar da wani musulunci ya bar wani ayi ba ya ya kau da wani musulunci ya bar wani ayi anya tafiyan nan ko in kun yi tunani da gaskiya a cikin ta shi yasa duk kasashen duniya a yau suke tura musu kuɗi in za su yi maulidi ba ma maulidi na manzan Allah ba tun da sun san ba addini ba ne. a'a yau sai a ce to ai aje ai maulidin shehi wani aje ai shehi a aje ai ne. jama'a kun gane ko saboda haka jama'ar musulmi ku tashi tsaye kamar yadda ibn barak yake cewa antum ahlus sunna fi dunya qalil fatafarraqu fil bilad ahlu sunna ku a duniya ɗan kaɗan ne ku shiga duniya ku yaɗa aƙidar musulunci dan kun fi zama ɗan kaɗan Allah ya haɗa kanku ne shine ci ganin kuna da yawa amma fa a lissafi kun fi kowa zama ɗan kaɗan duk a masu addini kaf ahlu sunna kun fi zama ɗan kaɗan amma kwarjini ne Allah ke sa mu ahlu sunna da sun haɗu sai a ga cika gani kuma ba haka bane mala'iku ne Allah ke gayyatowa waya aka yi uku sai ga ana cewa kai yawa fa gare su kuma ba yawa ba ne wallahi an ninka ku ninkin ba amma su Allah ba zai bari shi irin wannan haɗuwar ba me yasa dan kar ma a ga suna da yawa jama'a kun gani shi yasa alkhilafu sharrun kullu kar ku yadda ku rabu ku haƙura ku ci gaba da zama a tarayi ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين جماعة wannan قالوا To suna nan suna ta shiri akan addinin musulunci kuma ba za su gushe suna wannan shirin ba har sai sun ga bayan addini to huwan nabi ba aka rasulahu bil huda huwan nabi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq sai ya ce li yuzhirahu ala dinin din kullihi وكفى بالله شهيدا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون saboda haka Allah zai amfani da ku ahlus sunna ku tashi tsaye tsayin daka yahudu da kiristoci da 'yan bid'a a yau sun haɗa kai suna son sai ga bayan addinin musulunci wa ya aballahu illa an yutimma nura Allah ku ya ce sam ba zai yarda ba sai ya ga ya cika hasken addini jama'a an gane ko saboda haka kowa ya tashi tsaye kowa ya tashi tsaye addini a yau an yi mai taron dangi gazwatul ahzabi ce za aka cire wa addinin musulunci gazwa ta al-ahzab saboda haka kowa ya tashi tsaye an shirya faɗa ne tsakanin baka da shirya kuma ɓata ta fi tara makamai ta fi yawan sojoji akan kan to amma matsalar inda dai rikici ne ko yaƙi tsakanin bata da shirya dama a tarihin duniya na musulunci shirya bata ta taɓa tara makamai fiye da bata ba bata ba taɓa tara sojoji fiye da bata ba kuma dama ba yawan makami ne ke sa a ci nasara a yaƙi ba ba kuma yawan sojoji ba a'a taimako ne daga Allah saboda haka ku tashi tsaye kowa ya gyara alaƙar da ke tsakanin shi da Allah ƙarya ka bari cin amana ka daina ka tsara gaskiya babu ha'inci ka rinka karanta alƙur'ani kana ƙiyamun laili kana azummukan fili. to wannan shine shirin jama'a an gane ba mu da wani shiri a farko na mataki da za mu ɗauka kamar irin wannan shirin saboda haka kowa ya tashi tsaye irin shirin da makiran nan da ke wa addini suke yi kuna bacci na rantse da Allah za ku sha mamaki kuma duk wanda yadda aka murkushe musulunci yana da rayuwar shi bai taɓaka komai ba to in ya je gaban Allah ba abin da zai ce wa Allah Allah ma ya fahimci shi kowa ya tashi abin da zai iya yi duk lungun da kake ka je ka wayar da kan mutane game da addini amma wallahi yahudi da kiristoci da ɗan bid'a sun tashi tsaye haika sai fa sun kai addinin musulunci kafa to sun fa duko shi ya duka suna neman su kai shi kafa jama'ar musulmi ina rijalu la tulhihim tijaratu wala bai'un an dhikrillah za ku tashi tsaye ku tsayar da addinin musulunci ko ku to a samu fityatu amanu bi rabbihim su tsaya tsayin daka zagi da sharri da kage da kaharu da duk wani abu da za a kunna karku bai ka tsaya gam ina fatan jama'a an gane saboda haka daga cikin abin da ke nuna mutum ya kyakkyawar cikawa akwai shahadu fi sahatil ita, mutum ya sa'ar mutuwa a fagen fama na yaƙi don daga addinin Allah قال الله تعالى الله مدوكين سركي ياتي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا karku tsammanin waɗanda aka kashe a wurin yaƙi don daga addinin Allah matattu ne bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna rayayyu ne ana azabta su daga wurin ubangijin su na abinci cikin gidan aljanna jama'a an gane ko wannan mun yi sharhin wannan aya a farko farko samun matsalar jabiru ko jabir dan abdullahi dan jira an gane ko ba mu da bukatar maimaitawa a yanzu mana ya ce alhamisa alama ta biyar da ke nuna mutum ya kyakkyawar cikawa almautu gaziyan fi sabilillah mutum ya mutu yana mai fita zuwa yaƙi din dan tsaga addinin Allah akan hanya su ya mutu kun gane wancan a wurin yakin ne ya mutu wannan ku akan hanya zuwa yakin ne sai ya rasu amma da yakin yakin da ya fita zuwa yi dan daga addini akan hanyar shi ce Allah ya karɓi Sallallahu alaihi صلى الله عليه وآله وسلم Allah ya ce man fasala, فصل أي خرج wanda ya fita daga gida fi sabilillahi ya tafi yaƙi dan daga addinin Allah famata akan hanya Allah ya ɗaurin shi aw da ko aka mamaye shi akan hanya aka kashe fa huwa shahid wannan ma ba sai ya ji filin yaki ba shi ma yayi shahada jama'a an gane ko Allah ka azabta mu wannan shahada rawahu abu dawuda bi sanadin hasan al-imam abu dawud da isnadi kyakkyawa ya fitar da wannan hadisi السادسة alama ta shida. daga cikin alamomin da ke nuna mutum ya kyakkyawar cikawa kuma Allah ya karbe shi da hannu biyu al-mautu bi ta'un mutuwa ta dalilin annoba da ta faɗo gari an gane ku an dai san annoba ko irin ciwo da ke faɗowa gari na kwalara ko dai wata cuta haka kaga ana ta mutuwa to duk wanda ya mutu a irin wannan hali shi ma Allah ya karɓe shi da hali hannu biyu sannan kuma ya mai mara bala'i kuma jama'a idan annoba ta kama gari annabi ya ce bai halatta wanda ke wajen garin shi kuma baya halatta mutum da ke cikin gari cin zai gudu an gane a gidanku kwalara ta kama sai ka fice ka gudu haramun ne ka gudan wa kaddara ne kuma wata za ka faɗawa a cikin inda ka je jama'a kun gane a za ka zaman ka a gidan in dai kaddara ta hukunta da kai bature ne ke da wannan shirma wai yanzu idan cuta ta kama mutanen garin nan wannan ya ɗauka wannan ya ɗauka sai a ce duk masu lafiya su gudu to in sun gudu can Allah kai ta can ba sai su ƙara guduwa to in suka gudu inda suka koma Allah ya ƙara kai ta can ya za a yi ai in ka ga annoba ta faɗo gari wani tsari ne na Allah duk wanda ya gudu to inda ya gudun ma can za ta bi shi in dai da sunan shi a cikin waɗanda za su mutu jama'a kun gane wannan ko saboda haka idan annoba ta faɗo gari bai halatta wanda ke cike ce bai fita kamar yadda tun da baka cikin garin Allah ya saukar da ita annabi ya ce bai halatta ka shigo jama'a kun gane ko Allah kyauta قال صلى الله عليه وآله وسلم من ظن الله ياتي الطاعون mutuwa wurin مسلم shahada ce النوبة شهادة Musulmi, an gane كو wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fidda shi as-sadiqa alama ta bakwai almautu bida'il batni mutuwa ta dalilin ciwon ciki cikin ke murɗe yana ciwo yana ciwo har ya zama dalilin wata mutuwarka ko mutuwarki to wannan ma mutuwa ce wadda wanda ya ce sa'ar cikawa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya ce wa man mata fil batni wanda ya mutu ta dalilin ciwon ciki fa huwa shahidu shi ma yayi shahada jama'a an gane ko rawahu muslim al-imam muslim shi ya fitar da wannan hadisi الثامنة والتاسعة alama ta takwas da alama ta tara wadda ke nuna mutum yin kyakkyawar cikawa almautu bil gharafi wal hadami mutuwa ta dalilin nutsewa a ruwa har mutum ya mutu dan bai iya ruwa ba an gani to amma kuma duk wanda ya mutu a ruwa bai iya ruwa ba to kuma wannan Allah zai mai tambaya me yasa bai iya ba dan annabi ya ce ku je ku koyi harbi ku koyi kwarewa akan sarrafa doki jama'a manzon Allah ya ce ku koyi iya ruwa, ku kware akan iya ruwa. an gane saboda haka ba daidai bane kawai da an wurga ka ruwa sai a kawai an wurga dutse Eh, ka yi kaɗago ka kira habu ka tsari kira habu shi nan ka nake kuma kayan gaba sai dai a haɗu da kai a layira ba daidai ba ne an gane ka taɓa ka wani abu to in ka mutu to shi nan abin da ake nufi ya same ka amma kawai ka sulluɓa ka faɗa ruwa shi nan sai dai dutse kawai a jera ka tafiya a'a ba daidai ba ne musulmi bai dace da shi ya kama jama'a kun gane wannan ko bai dace da musulmi haka ba saboda haka lalle ne a yi tsari a cikin waɗanda ba su iya ba a je wurin da za su koya ba daidai ba ne jama'a duk wanda ya san bai iya ruwa ba ya je koya manzan Allah ya ce a je a koyi ruwa jama'a kun gane ka je ka koyi ruwa annabi ya ce ku koya ma 'ya'yanku su kwari ta iya ruwa amma da an murga karo kawai sai ga an murga kusi so ake in an wurga ka sai ga faɗo kawai ko ciki. kana ketarwa to yawwa to idan jijiyar ruwa igiyar ruwa in ta zo ta murɗa kai kai ta suke ka suke har ta murɗe ka kai lahira to kai ake nufi jama'a an gane ku sa bai da girman su san da manzon Allah ya faɗi wannan magana duk girman su suka je suka koyi ruwa jama'a an gane ko Allah kyauta kuma ba ku jin mutanen Sudan a mutanen Sudan ne ko Misira shekaru uku ne ko biyu da suka wuce da suka dawo daga aikin hajji suna kan suna tafiya iska da guguwa akan ruwa ta taso ta kifar da jirgin jirgin ya nufi amma wallahi da aka tura jirgin ne, menene ba da agaji na gaggawa ana zuwa sai aka samu ga wasu mutane don suna iyo ba su nutse ba amaliya fa inda akwai kwaɗan da ya fi tifa kuma sun yi sa'a da cinye su ba to Allah zai tausaya musu don sun iyaye su ga kada ga kifi ga kowane irin nama na ruwa akwai shi kamar ka ga maliya ka yanda ke amma Allah ya rufe asiri idan suka yi iyo suka yi iyo suka gani sai su tsaya sai ka hango su kamar a tsaye idan aka ce su ta iyo su fito daga ruwan mali sai sun shekara biyu suna tafiya to wani ai dole je da jirgi na fito a taimaka musu ana ko zuwa sai aka hange su ga suna biyu sannan aka turo su karkashin ruwa aka yi ta bincito wasu gawawakin an fito da wasu gawawakin wasu ko sai dai a haɗa lahira wani haƙo suka shige sun shige wani haƙorin kifi ne ko ciki ko ya aka yi kada ya haɗu da alahira ajiya a kai ka ba daidai bane mutum kawai zauna da iyawa ba ka tashi ka koyi ruwa tunda addini ya zo da ka koya an gane ku to malam ya ce alama ta takwas almautu bil mutuwa ta dalilin nutsewa a ruwa har mutum ya mutu wal hadami ko kuma mutuwa ta dalilin gini ya faɗa wa mutum lokacin damuna ne ko ba lokacin damuna ba gini ko katanga ko ɗaki ya su ya danna mutum har mutum ya mutu to wannan shi ma mutum ya kyakkyawa cikawa in dai musulmi qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya ce ashuhada shuhada khamsatun shahidai akwai guda biyar a cikin shahidi an gane ko na ɗaya al wanda wani abu ya soke shi har ya mutu an yi haɗar mota wani ƙarfe ya soke mutum jini ya ta zuba ya muku ko ne ya zo ya soka ma kibiya jini ya ta zuba haka muku to ka zama mako an gane to wannan mutumin da ya mutu dalilin soke wadda wani abu ya mai jini ya ta zuba har ya kwaranye ya mutu to wannan ya shahada an gane ko wal mabtun da wanda ciwon ciki ya murɗe har ya mutu wannan shi ma ya shahada wal gharqu da wanda ya nutse a ruwa ya yi iyayen shi amma abin ya ci kira har ya mutu to wannan shi ma ya shahada wa sahibul hadami da wanda jini ya fada mai danne shi har ya mutu an gane ko kun ga kamar mai littafin ahalari ai jini ne ya fada mai an kun kan littafin ahalari ba a gama shi ba ana cikin yin shi kawai sai ka ji dab an datse ba wani wani wani wata khatma babu sam to gini ne fada mai lokacin damuna sai mu Allah gafarta mu wa shahidu fi sabilillah da wanda ya mutu a wurin yaki dan daga addinin Allah shi ma wannan wato ne shahada akhrajahu al-bukhari wa muslim al-ashira alama ta tara alama ta goma mautul mar'ati fi nifasiha mutuwar mace a lokacin naƙudarta mutuwar mace a lokacin naƙuda an gane ku mace ta mutu lokacin nakuda ta fi haye jama'a an gane ku bi sababi waladiha dalilin ɗanta da za ta haifa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya ce wal haka hakanan da mace ya waladu waladuha jam'a da ɗanta ya zama sanadiyar mutuwanta a lokacin da take naƙuda shahadatan to wannan mutuwar ta ma ta zama shahada a gare ta a wurin Allah annabi ya ce jurruha waladuha bi sarari ɗanta a ranar alkiyama zai ta janta da cibiyar da ke jikin shi da ta haɗu da ta jikinta to zai rinka janta da wannan cibiyar ran kiyama ilal jannati sai ya ga ya kai ta aljanna Allah zai bar an gane duk macen da ta mutu wurin haihuwa to wannan cibiyar da ke jikin yaron wadda ta haɗu da cikin al'aurar ita ɗa mace to yaron zai ta jan ita uwar tashi in dai musulmai ne zai ta janta Allah ba zai bari ya daina janta ba sai ya kai ta aljanna an gane shi yasa ka ji ma bahaushe na cewa wai in ka ga mace na da ciki kafar ta ɗaya na aljanna ne ɗaya na wasa a ɗaya na duniya kai ɗaya na lahira ko ba haka ba to ɗaya na aljanna ne ɗaya na duniya jama'a kun gane kina mutuwa to shi kenan straight aljanna manzon Allah ya faɗa duk wanda wurin haihuwa ta mutu straight annabi ya ce aljanna an ko kika ga shi shiga aljanna ba to kina shirka eh kina zuwa wurin bokaye ko ɗan duba ko ɗan tsubbu ko kina rantsuwa da annabi ko kina rantsuwa da kabarin sarkin musulmi ko rawanin sarkin musulmi ko kina rantsuwa da ka'aba to kin samu matsala hmm. yanzu sai dai a je lahira kuma a haɗu da wata matsalar bayan wadda aka shiga duk wadda ta san tana shirka ta bari jama an gane ko Allah kyauta rawahu ahmad wa isnaduhu sahihun alhadiya ashar alama ta sha daya wasaniya ashar da alama ta sha biyu da ke nuna mutum ya kyakkyawar cikawa almautu bil harfi mutuwa dalilin gobara akwai wani bawan Allah da ya nan wanda ya nufa gobara cikin dare shekaran jiya kuna jin jiniya tana ta yi wannan ko gobara ne wallahi ko musulmi ne da ɗaɗin shi da shi duk rasu eh, da mata mako to muna roƙon Allah Allah azurta su wannan watan shahada Allah ya fi kurakuran su kuma ra'asu muna roƙon Allah Allah ya ba su haƙuri to almautu bil harfi mutuwa dalilin gobara duk wanda ya mutu dalilin gobara to wannan fa ya hai in dai musulmi jama'a an gane ku wa zatul jambi da ma'abucin ciwon haƙarƙari wanda ciwon haƙarƙari ya matsawa har ya zama dalilin mutuwarsa ko da yake wasu na cewa zatul jambi shine ciwon kusumbi an gane ko kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce ash-shuhada'u sab'atu shahidai akwai guda bakwai an gane ko siwal qatl fi sabilillah banda ma wanda aka kashe banda ma kisa a wurin ɗaga addinin Allah na ɗaya almaqulu wanda aka soke shi da wani abu har ya mutu jini na zuba zama kun gane amma bari ku ji duk wanda ya soka ma kanshi wani abu har ya mutu to ran annabi ya ce tun daga kabari Allah zai ba shi wannan abin ya riƙe ya ta soka ma kanshi yi ta soka ma kanshi ba zai daina soka ma kanshi ba har sai an tashi kiyama sai kuma ba shi dama ya wuce wuta jahannama duk wanda ya hau kan dutse ya gunguru ya mutu to shi kenan da an sa shi a kabari sai a ta dora shi kan dutse yana gunguru a ƙara mai da shi ya gunguru haka za a yi mai a kabari an gane ko har a tashi kiyama a bashi hanya wuce wuta jahannama duk wanda ya sha dafi wata guba har ya mutu to haka za a yi ta kwankwaɗa mai ita a kabari ba za a daina tsura mai ita yana sha ba da dafin nata har sai an tashi kiyama a bashi wuri ya wuce wuta duk wanda ya kashe kanshi da wani abu to haka za a yi ta mai azaba da abin a kabari har sai ya mutu ai Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima jama'a an gane ku kar ku kashe kanku Allah fa tausayin ku yake ne Allah yana tausayin ku dan me za ku je ku kashe kanku Allah na kishin ran mutum musulmi fiye da yadda yake kishin Ka'aba da ran musulmi kwara ɗaya ya mutu a wurin wani ya kashe ran mutum kwara ɗaya musulmi da zalunci a wurin Allah gara duniya ta kare da abin da ke cikin an gane ko Allah kyauta to shi ne ya ce wal da wanda ya nufi a ruwa har ya mutu shahidu shi ma ya shahada shahidi ne wa sahibu zatin zambi shahidu, da ma'abucin ciwon ciwon hakarkari an gane shi ma shahidi ne wal mabtunu shahidu. da wanda yake ma'abucin ciwon ciki har ya mutu shi ma shahidi ne wal hariku shahidu haka nan wanda ya mutu wurin gobara shi ma wannan ya shahada an gane ko Allah kyauta wallazi ya mutu tatal hadami shahidun haka wanda yake mutuwa wanda ya mutu a ƙarƙashin jini da ya faɗa masa shi ma wannan yayi shahada wal mar'atu tamutu bi jim'in shahidatu, haka nan mace da ta mutu a wurin haihuwa ita ma shahidiya ce an gane wannan fassara ita ce fassarar da wasu malamai ke ma wannan an gane ko tamutu fi baɗani ha waladu macen da ta mutu a cikin cikinta akwai ɗa an riga an hura mai rai to ita ce bijum'in saboda tana haɗe da wani abu a cikinta sanda ta mutu tun sanda mace ta ɗauki rai inda ta ɗauki ciki in dai ta kai lokacin da aka hura ma abin da ke cikin ciki rai to in ta mutu ta shahara an gane shine malam ya fassara ku kalli asalin babban littafin ya ce ai allati ta mutu fi baɗani hawalan wadda ta mutu akwai ɗa a cikin cikin to wannan ta yi shahada an gane ko wakila amma wasu malamai suka ce ma'ana wallati wal mar'atu wal bi jum'in shahida hiya allati tamutu bikra ita ce yarinyar da ta mutu tana budurwa an gane wadda ta mutu tana budurwa ta gama cika budurcinta Allah na tausayin wannan yarinyar yarinya ta mutu ba ta riga ta yi aure ba tana budurwa shar sai ko mutuwa ta faɗo ta mutu to annabi ya ce ta yi shahara. to ga wasu na na kyamar samun ƴaƴa mata ba su san Allah ya ba su ƴa mace gaba ɗaya a rayuwa a yau sun da koma kan addinin jahiliya da tunani irin na jahiliya jama'a kun gane jahiliya su da ke da wannan tunanin jama'a kun gane in sun samu ya mace sai su je su kashe ta in sun samu in matar tana da ciki sai gaban su yi ta faɗuwa wai kar dai fa haifi mace kuna jin ga wani a jihar Kano ya shigo gida ne ya iska an ce matar shi ta yau mai ta sama ya leka sai aka ce mace da ya shiga unguwar zoma na wurin da ta karɓa haihuwa ya fice ya samo katin ice ya dinga dukan uwa ya dinga dukanta wai dan me za ta haifi mace kaga jahiliya kaga jahiliya ko duk wanda gaban shi ke faduwa wai saboda matar shi za ta haihu kar ta haifi mace ya koma addinin jahiliya Sune ne wa a bushara ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira a yin yumsikuhu ala hulin ala hulin am yadussuhu hufi Allah ya ce ala sa'a ma kuma aikin sai mu aikin su yi mugu jama'a kun gane ko Allah ya ce ya khluqu ma sha'u, ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum zukuranan wa inasan Allah shine wa ya yaj'alu man yasha'u aqiman innahu alimun qadir Allah shi ke kyautar ɗa mace ga wanda ya so wani ya ba shi maza zuriyar wani ya ba shi ɗaɗa mata da maza wani ko sai Allah ya sa ma bai haihuwa me yasa innahu alimu Allah shi masani ne game da hikimar tsaka kabir kuma yana da iko ne ko bai da iko kuma wannan mace kyauta ce fa daga Allah ya habu liman sha'u inasan saboda ya nuna maka daraja ya mace ma sai ya fara da ita ya ce ya habu da mai sha'u inafa ya khluqu ma ya sha ya habu da mai sha'u inafa da Allah zai fara magana akan kyautar ƴaƴa da yake sai ya ce yana kyautar ƴa mace dan ya nuna maka tana da daraja tana da tausayin wanda ya haife ta ke da ka namiji wannan ko ka yarda ko ba ka yarda ba abin haka manzon Allah ya ce da zan fifita wani ɗa akan wani da na fifita ɗa mace akan ɗa namiji to amma ni mai yin adalci jama'a kun gane wannan ko amma ka dibi jahiliya a yau wai sai ya ce ya mace inuwar ya ce sai ka haife ta gidanka ne a sha inuwar a wani gida a'a kai dan uwa musulmi baka ji abin da manzon Allah ya ce ba duk wanda Allah ya azurta shi da ‘ya'ya mata guda biyu ko kuma aka mutu aka bar mai ‘yan uwan shi mata guda biyu ya tarbiyyance ta tarbiyya ta addini har suka girma ya aurar da su annabi ya ce ni da shi sai haɗa waɗannan yatsun guda biyu haka za mu zauna guri ɗaya aljanna haka annabi ya ce ni da shi sai haɗa waɗannan yatsun biyu haka za mu zauna wuri guda ni da shi a aljanna to amma ka ga jahiliya wai yau mutum kin mace yake to duk wanda ya shirya ma yin musulunci ya kankara wannan azuci duk ko wanda dama ya shirya ma yin addinin jahiliya ne to ya zauna da kin ko tunani na kin ƴaƴa mata ba an huta ba jama'a an gane ko na abin mene wadda ta kashe kanta wurin zuban mata da ciki to wannan haka za a ce mata a cikin kabari Allah kyauta to wannan shine wal ma'atu tamutu bi jum'in shahida macen da ta mutu da yaron ciki a tare da ita to tai shahada ko kuma macen da ta mutu a wurin fassara wasu malamai da ƙuruciyarta tana yarinya budurwa shar jama'a kun gane ko to ita ma tai shahada to yana kaji an ce walwalar ne eh wa shabu ya mutu mai shi bi ma ne za a ce ka saboda saboda haka jama'ar musulmi ku gane ba daidai ba ne kin ƴaƴa mata da wasu yanzu suka kirkira suke yi mutum yana leƙa ya ce mai aka sama sai ya ce ana wata ga wata ne me kake ne sai ce to ce ta haifi mace hmm. ko kuma da ya tsaki an ce ya aka yi sai ce an kuma wallahi musulmi ya ji tsoron Allah kun ga wannan tunanin addinin jahiliya ne duk wanda ke da shi yana da wani katon kaso na addinin da ake kafin zuwan annabi addinin jahannama ne kuma jama'a kun gane ko Allah kyauta wannan hadisi al-Imam Hakim ya rawaito shi wa sahahahu ya inganta kuma hadisin wa wafaqahu Zahabi Imam Zahabi ma ya muwafaqa da Hakim akan cewa hadisin nan tabbatacce ne الثالثة عشر علامة تشاء أكو الموت بداء السلم mutuwa dalilin ciwon TB an gane ko wanda shi ke haifar da ciwon hungu ko hanta ko saifa an gane ku to mutuwa dalilin wannan da kaurihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sillu shahadatu mutuwa dalilin ta abin nan ciwon ciwon TV, tarin fuka an gane ku to shi ma annabi ya ce shahadatu shahada ce ga wanda ya mutu da wannan ciwon ko رواه الطبراني في الأوسط وحصله المنذر الرابعة عشر علامة تشابه كما ديوا أبو أندا إن ciwon cibi ya kama su tarin fuka sai a ɗauka kanjamau ne abin da ya sa kanjamau na daga abin da ke haifarwa mai shi shine tarin fuka an gani. kanjamau na daga abin da ke haifarwa mutum shine ciwon hanta ko huhu an gani. shi sa sai a rinka tunanin kan jama'u amma mutum nawa ne zai kamu da tarin fukatun a magani kuma ya warke da ana kyamun shi saboda ya kanjame komai nashi ya tsotsi ya zama kanjamau ɗin. an gane amma kuma iko Allah sai kaga ya warke an gane to tarin fuka tari ne da ake iya ɗauka kun gane annabi ya ce la adwa wala fiyara ba wani magana cewa wai cuta ana ɗauka irin cutar da aka san ba a ɗauka ba wani magana cewa za a ɗauka yanzu kana ciwon kai na zo wurin na zauna don Allah ana ɗauka ciwon kai to dan me zan gudu dan kana ciwon kai ba da ni to haramun in kana ciwon ciki ana ɗauka ciwon ciki ne in ka karye ana ɗauka karaya a'a to irin wannan shine annabi ya ce baya halatta mutum ya gudawa mai irin wannan ciwon a musulunci to amma ga hadisi kuma na bukhari annabi ya ce fir ko firra min al majzumi firaraka min al asad in ka ga mai cutar kuturta maza ka gudu irin yadda in kun haɗu da zaki kake guduwa me yasa malamai suka ce saboda cutar kuturta ana ɗauka to da wannan ne malamai suka ce duk cutar da aka san ana ɗauka a gudawarin shi in ko ka kai kanka ka ce a ai na da kaddara nan ba magana kaddara annabi ya ce ka gudu kar ka zauna kusa da shi sai wanda ya zama mala budda gare sa na jinya kuma akwai ka'ida da ake cewa ka kula da ita wurin jinya irin waɗannan masu cutar da ake ɗauka jama'a kun gane wannan ko saboda haka sai a kula idan yaro na kyanda ba daidai bane a bar shi da sauran yara tunda ana ɗauka sai a raba shi da yara wannan addinin musulunci ya zo da wannan ka samu littafin tarbiyyatul aulad na ulwa ka karanta duk zaka ga bayanai da qur'ani da hadisi da komai da ya akan wannan matsala jama'a kun gane ko amma cutar da ba a ɗauka to bai halatta ka ne, to in kun fahimci haka ashe mai tarin cibi tarin fuka ba daidai ne kawai ka ce za ka je ka rinka zama da shi in ka ɗauka ba yanzu wannan kai ka jama kanka zama kun gane ko in ka ɗauka kai ka jama kanka Allah ko ya ce wala taqtulu ku inna Allaha na bikum rahima kar ku kashe kanwa ai Allah na tausayin ku shi yasa ma daga cikin tsari annabin shi ya gaya muku in wannan cutar ana ɗauka kar mutum ya je wurin ya gudu daga wurin jama'a kun gane wannan magana ko saboda haka idan har kaddara ta sa tarin fika ya kama mutum to akwai asibiti ma zai tafi an gane sannan in an ji ya samu saukin da yanzu ba za a iya ɗauka ba to ana iya zuwa a gaida shi in ba haka ba a bar shi da mai jinyarsa kun ji wannan sannan duk asibiti musamman ku mata kun fi kowa shirme kan wannan matsalar ba a yawan zuwa asibiti da yara sai in ya zama dole yaro karami ba a zuwa da shi asibiti musamman kuma asibitin da ake tsammanin ɗaukar cutar da marasa lafiyar da ke wurin ake iya ɗaukar to haka duk inda aka ji wani bai da lafiya ba daidai ba ne shirme ne mace ta ɗau yaro cutar da aka san ana ɗauka ta je da yaron gai da shi mara lafiya wannan shirme ne saboda yaro ya fi kowa saurin kamuwa da cuta jama'a kun gane yanzu duk wanda ke da yaro ya kalla gani da wuya wata ya kama ya fita mai ciwo ce kun yi zumunci da masu kyamai in dai kana da yaro duk wata ka shirya akwai kuɗin magani in kuwa ketare wannan wata to ba za a ketare wani ba yara haka saboda komai nasu na jikinsu ba wani ƙarfi gare shi ba wannan watan ƙwayoyi da ke yaƙar cuta in za ta shigo jiki to nasu ba ƙarfi gare su ba na na sai a keɓe shi a kai shi wani ɗaki kawai ya zama shi ne a ciki ko kuma a ɗauke shi a kai shi wani gida da baya Allah kyauta to bari mu ƙara shi sai malam ya ce الرابعة عشر كو يتي الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه mutuwa a hanyar kare makai dukiya wadda aka yi nufin kwace maka ita barawo ne ya shigo ko dan fashi ya tara hanya ya zo zai kwace maka kuɗi ka tsaya tsayin daka wurin hanawa har ya kashe ka to wannan mutuwa ce wadda mutum ya sa'a in dai a musulunci ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya ce man kutila duna malihi duk wanda aka kashe a madadin tsara mutuncin dukiyarsa ya yi iyayi da yadda a kwace mai ba har ya zama an kashe shi a wurin tsara mutuncin dukiyarsa da kaye kai dukiya fa huwa shahidu shi ma wannan yayi shahada Aka al-bukhari wa muslim al-imam bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi saboda haka ba daidai bane kawai ɗan fashi sun tare ka mika musu a nan wurin mun zauna da ɗalibi a nan muna tare da shi yana zuwa safara Legas sun baro Legas suna daidai wurin hanyar shagamu yan fashi suka tare su wallahi kuma duk abin da ya mallaka a duniya na dukiya yana hannun shi suka kwaci a nan muna tare da shi duk an kwace dukiya wanda ke motar gaba ɗaya ya koma gaban shirin rinka fakuwa ce kai waɗannan fa gaba ɗaya sun kashe mu rayuwa ya ce yana wannan tunanin wallahi tallahi sai ya tuna kawai manzan Allah ya ce in ma an kashe mutum ya sha kawai sai ya karu wanda ya karɓi kuɗin daban daga a hannu sai ya ce ba ni kuɗi na ba ni kuɗi na wallahi tallahi kawai sai ya mika mai kuɗi a kai tsuru a wurin aka ce su shiga mota su tafi duk aka yi ta shiga ana ta shiga mota shi ma ya shiga da kuɗin shi kawai gaban shi na ta faɗuwa ya ce wa kawai ke sun harbe ya koma mota a ɓacin rai ya zauna aka tada mota aka ci gaba da tafiya to shi ne duk motar ce aka nike ma da Allah wa Allah ya fita ma to Allah ka ba mu taimakon nan Allah ka ba mu taimakon nan hadisin manzon Allah ya aiki muna can kuna shi ta yaya mutum zai aiki da hadisi Allah ya bari wulakanta in sun kashe shi ya shahada in ko ba su kashe shi ba ka ga hadisi kuma ya aiki shi sa shi mumini komai alheri ne a gare shi kuma karka rike wata laya eh, ba abin da ya rike na rantsi da Allah babu abin da ya rike Allah kawai rike da hadisin manzon Allah Allah kyauta الخامسة كو أخرجه البخاري ومسلم الخامسة عشر علامة شابير والثالثة عشر علامة شاشدة الموت في سبيل الدفاع عن الدين mutuwa ta dalilin kare mutuncin addini wa nafsi ko kare makanka rayuwa mutane suka zo suna neman su ɓata addini su ga sun kashe shi urmus ba labarin shi ku tashi tsaye a wurin haka har su kashe to wannan mutuwa ce kyau jama'a kun gani ko kuma mutum ne dangadan ta ga rayuwar kai ke nema kai kuma ka tsaya tsayin daka har dai Allah ya sa wato bisa kaddara ya kashe ka to mutuwar ka kyau qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya ce man kutila duna malihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe wurin tsara dukiyarsa to wannan ya shahada kuma ana nuna mun lokaci yayi za mu tsaya a nan karatun Allah su sai mako na gaba na jama'a kowa ya tsaya da Allah na نعم yana cewa idan za a watan a baya mun ce annabi ya ce kar ai fatan haɗuwa da maki ko ko ba haka ba to idan zalunci ya yawa mutum zai iya roƙon Allah Allah ya kawo bala'i da masifa saboda ƙarshen zaluncin ko haka ke nufi eh Allah ya kawo ƙarshen zaluncin Allah ya kawo ƙarshen zaluncin koda ta hanyar jihadi to ina ganin in dai wannan ce babu matsala kawai insha Allah mutum ya ce wannan irin zalunci da ake ciki Allah ka kawo ƙarshen shi koda ta hanyar jihadi kun gane to wannan ai ba kana roƙon yakin bane a'a zaluncin ake roƙon Allah ya kawo ƙarshen kuma wallahi jama'a bar ku duk wanda bai mutu wurin jihadi ba zai mutu a wani wurin ba dai jihadi ne mutane ba su ba kuma na sha faɗi duk abin da mutane ke tunani wai na yanda duniya a yau za ta gyaru ko ƙasan nan ƙarya ne fa ba wata dabara da wani yake da ita dabara ɗaya ce shine kawai in jihadi ya tashi to nan kam duk wani azalimi zai gudu dan an san ba da wasa ake ba a a a ba za a yi ta gyara nan abu ɗaya ne zai gyara nan jihadi dan a duniya ba a taɓa samun wani ya gyara kuma jihadi ba sai dai in ba ne na na yawa sai a ce Allah ya karɓi shahada duk wanda ya mutu da ɗayan abubuwan nan da annabi ya rinka faɗi cewa kaza shahada ce ga musulmi kaza shahada ce ga musulmi sai muka ga musulmi ya mutu da ɗaya daga cikin waɗannan to farko za mu sa mai rai cewa lalle wannan muna mai kyakkyawan zato da fata na alheri an gane ko na biyu kuma za mu yi addu'a Allah ta karɓi shahadar nan tashi jama'a an gane ko wannan ke da sannan game da